masu sauraro sashen hausa na murya amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia akan mitoci 16 22 da kuma 25 abin da ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Review Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sana a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau sha 17 ga watan afrilun shekarar 2017 Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Jam'iyyar da ke mulki a turkiya tana murnar nasarar da ta samu bayan ran zaben raba gardama da ya baiwa shugaban kasa Recep Tayyip Erdogan cikakken iko. mike pence wato mataimakin shugaban kasar amurka ya yi gargaɗi da kakkausan harshe inda ya ce shugaban kasar amurka donald trump zai amfani da karfin soja idan ta kama akan gwamnatin kim jong-un mai baiwa shugaban kasar amurka shawara kan harkokin matakan tsaron cikin gida hr mcmaster ya isa pakistan inda yake zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar a jamhuriyar nijar kuwa yau ne aka yi jana'izar wani ɗalibi da ya rasa ransa a lokacin zanga-zanga da ɗalibai suka yi a makon da ya gabata a birnin yamai za mu taya mu aje Eh, takarda ta jerin gwano nan zuwa kwanaki masu zakuwa saboda mu tambaya da shugaban kasa shi kai ta'aziyar shi ga uwaye wanda su karsa ɗanɗan nasu. Yayin da Kiristoci ke bukukuwan easter za mu leƙa jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya mu ji kiran da shugabannin addini ke yi a wannan lokaci. Muna kuma tafa da shirin ilimi da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. A yayin da ake ba da misali da harin da Amurka ta kai akan Afghanistan da kuma Siriya, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya yi wa Koriya ta Arewa gargaɗi da kakkausan harshe, inda ya ce shugaban kasar Amurka Donald Trump zai yi amfani da karfin soja idan ta kama, akan gwamnatin Kim Jong-un idan har barazanar gwajin makamin ƙare dangi ta ci gaba. mataimakin shugaban kasar ya kai ziyara a koriya ta kudu a fara ziyarar kasashe hudu na yankin asiya don ƙara ƙarfafa alkawarin amurka ga ƙawayenta a yankin da suke fama da matsaloli gami da gina goyon bayan ƙasa da ƙasa domin wa matsawa gwamnatin kim jong un lamba ta dakatar da shirye-shiryen gwajin makamin kare dangi da kuma na makami mai linzami samfurin ballistic a ɓangaren bangaren kuma a hukuncin lauyoyin koriya ta arewa sun tuhumi tsohuwar shugabar kasar koriya ta kudin da aka hambarar daga kan mulki park geun inda ake tuhumarta da laifin karɓar cin hanci da abin fallasar cin hancin da rashawa ofishin kotun ya tuhumi ta ne a yau litinin inda aka mai da shari'a ta zuwa kotun munanan laifuka. munanan laifukan da ake tuhumar park da aikatawa sun hada da rikicin da ya jawo ta rasa mukamanta wanda ake zarginta da hada kai da wata tsohuwar kawarta Choison sel da damfarar wasu kamfanoni su ba da gudunmawa ta fiye da dalar amurka miliyan 69 zuwa wasu gidauniyoyi guda biyu na jabu jam'iyyar da ke mulki a turkiya tana wannan nasarar da ta samu bayan zaben raba gaddama da ya baiwa shugaban kasar rasit tabi Erdogan cikakken iko amma jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci zaben da aka yi a ranar Lahadi inda suke zargin yana cike da magudi nasarar da Erdogan ya samu za ta bashi damar janyo wa 'yan majalisu tarnaki haka kuma zai iya nada ministoci ya kuma kula da su kai tsaye shugaban kasa Erdogan ya yi wa magoya bayansa da ke ta sowa jawabi a yammacin jiya Lahadi bayan an rufe rumfunan zaben an dai bukaci masu kada ƙuri'a da su goyi bayan sauye-sauye goma sha takwas domin gyaran tsarin mulkin ƙasar wanda jam'iyyar da ke jan ragama mulkin ƙasar ta justice and development ta gabatar da shawarar a yi da za ta maye gurbin tsarin mulkin da ake amfani da shi a yanzu ƙasashen duniya da dama sun soki wannan tsari jam'iyyar adawa ta turkiya ta ce za ta kalubalanci zaben wanda suke ganin an yi magudi a cikinsa. mai baiwa shugaban kasar amurka shawara kan harkokin matakan tsaron cikin gida hr mcmaster ya isa pakistan inda yake zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar fararen hula da kuma soja domin tattaunawa matsalolin tsaro da kuma kokarin daidaita al'amurra a makociyar kasar wato afghanistan Mr. McMaster ya isa Islamabad a yau Litinin kwana ɗaya bayan ya tattauna da shugabannin ƙasar Afghanistan a Kabul domin dudduba da kuma nazarin al'amura da suke dangane da ayyukan dakile harkokin 'yan tawaye da kuma yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Bayan McMaster ya gama tattaunawa da mai baiwa Pakistan shawara kan al'amuran ƙasashen waje, Sartaj Aziz. Pakistan ta ba da sanarwar da ke nuni da damuwar yadda harkokin tsaro ke lalacewa a Afghanistan. haka kuma aziz ya kara jaddada aniyar da pakistan ta kudurta wajen aiki da kasashen duniya domin tallafawa yunkurin samun zaman lafiya da sasantawa a afghanistan sanarwar ta lura da yadda mcmaster ya yi na'am da irin sadaukar da kan da pakistan ke yi wajen yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi da kuma ta'addanci labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ministan harkokin wajen ƙasar siriya ya ce akwai bukatar ƙasashen duniya su haɗa kan yunkurin yaƙi da ta'addanci da kuma kawo ƙarshen ƙoƙarin yin buris ɗin da muhimmancin wannan yaƙi domin a samu daidaita ƙasar da kwashe shekaru shida ana yi ana wannan yaƙi sakonnin suna kunshe ne cikin wasu wasiƙun da aka aika wa sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya lahadi wasikun su mai da hankali ne akan harin bam da aka kai a jiran gwanon motoci a rashidin da ke jigilar mutane da wuraren da suke goyon bayan gwamnati sakamakon wani shirin kwashe mutane daga wuraren da aka yi wa kawanya da aka wato aka ƙulla rikicin sirai dai ya haɗa ƙungiyoyi da dama ciki har da waɗanda ke da alaka da 'yan ta'adda kamar su alka'ida Kotu a kasar Masar ta saki wata mata 'yar kasar Masar ba Amurkiya da wasu mutane bakwai bayan tsare su da aka yi na tsawon shekaru uku sakamakon tuhumar su da ake da laifin safarar mutane wanda ya danganci wata gidauniya da ke taimakon yara marasa galihu a birnin Alkahira. an tsare wacce ake zargi aya hijaz da kuma mijinta da wasu mutane guda shida tun watan mayan shekarar 2014 lokacin da jami'an 'yan sandan cairo suka kai su mami cibiyar tallafin ba tare da izinin kotu ba suka kwace na'urori masu kwakwalwa da sauran kayan aiki ana tuhumar mutane bakwai ne da laifukan safarar yara da amfani da su ko kuma tilasta musu su yi karuwanci da kuma amfani da yara ƙanana a wajen yin zanga-zangar adawa da gwamnati kamar ya jawo koke-koke daga ƙungiyoyin 'yan kishin ƙasa waɗanda suka ce wani ƙage ne kawai na gwamnati domin murƙushe ƙungiyoyin mutane mexico ta buƙaci ƙasar guatemala da ta bata tsohon gwamnan nan da ake zargi da yin almubazzaranci da miliyoyin dalolin amurka a ranar asabar da yamma aka cafke tsohon gwamna na jihar veracruz javier duarte ɗan shekaru 43 a wani otel mai suna panajichel a wani garin ƙasar guatemala bayan kwashe watanni shida ana neman sa an samu nasarar kama gwamnan da haɗin kan jami'an 'yan sandan ƙasar da 'yan sandan ƙasa da ƙasa kenan da ake kira interpol a turance an ɗauki shi da masu tsaro ɗauke da manyan makamai a ranar lahadi zuwa gidan yarin sojoji da ke birnin guatemala babban birnin ƙasar duwat tsohon ɗan jam'iyyar pri ya zama alamar cin hanci da rashawa ga ƙasar ƙasar ta mexico da dama inda ake neman sa saboda laifin bada kudaden haram da kuma shirya aikata manyan laifuka labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a jamhuriyar nijar yau ne aka yi jana'izar wani ɗalibi da ya rasa ransa a lokacin zanga-zangar da ɗalibai suka yi a makon da ya gabata a birnin yamai a lokacin da 'yan sanda suka je kwantar da tarzoma da ta biyu bayan wannan zanga-zanga daga birnin yamai ga rahoton da sule mumuni barma ya aiko mana Duban ɗalibai da mazauna birnin Yamai wasu a ƙafa wasu a kan ababen hawa suka yi wa marigayi Mala Bagale rakiya zuwa makwancinsa na ƙarshe bayan an ɗauko gawarsa daga babbar asibiti Hopital National zuwa makabartar Yantala. A wannan hantsi na litinin duk wanda ka gani cikin waɗanda suka halarci wannan jana'iza a fili akan gane ɓacin rai a huskokinsu. ga sakatare janar na kungiyar usn usaini sambo e eh, yan makarantar nijar duka gaba ɗaya wanda ke cikin babbar jiha ta nyamai da jama'a duka na ƙasa yau suna cikin takaici wani a cikin kunci mun zo mun kawo aminin mu wurin kwance shi muna fata ga allah mai girma a ce ya huta lahiya bakin gobe za mu taya mu aje eh, takarda ta jerin gwano nan zuwa kwanaki masu zakuwa saboda mu tambaya da shugaban kasa shi kai aziyar shi ga uwaye wanda su karsa ɗanɗan nasu kuma muka ce shi ki da mandan eskiz bisa abin da ya samu. Jin takaici akan abin da ya sami wannan ɗalibi a yayin da jami'an tsaro suka kai samame jami'ar Abdulmumuni a makon jiya da sunan murkushe tarzoma ya sa shugabannin kungiyar ɗalibai ta USN ficewa daga zauren taron sulhu da ya haɗa su da mambobin gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Birjira Fini da sa idan shugabannin addinai da na hukumar kare haƙƙin ɗan adam sai NDH a da dare. Jim kaɗan bayan fitowarsu daga ɗakin taron ga abin da nasiru munkaila na kungiyar dalibai ke cewa wannan minista ben omar da shi da ya ba da hanya a like university nan ya mai da na magadi har na abubuwa sun ka faru da shi da kalla mutari wanda ya ba abun ga jami'an tsaro da su yi wannan aikin a sha su biyun ilfoki a hidda su da matsayin da suke da shi cin kasan ga tun da su yi ma kasar ga aikin a sha su yi ma kasar ga abun da kowane dan kasa bai iya mantawa kawo wannan mutum a zamar da shi gaba da mu a ce muna mu tattauna da shi ganin mu ce ba a jigamar da mu ganin mu ce ba a jigamar da wannan abokin namu wanda an ka kashe tunda a mu gani ba ta yi wa a kashe ma da kuma wanda ya kashe shi ko wanda akwai hannun shi cin kashe shi a zo a zamar da shi gaban ku a ci a ku tattauna da shi. Prime Minister Niger Birjira Fini wanne a shekaran jiya Asabar shugaban kasa ya dora wa nauyin tantaunawa da ɗalibai domin kawo karshen wannan kikikaka na ganin ficewar shugabannin kungiyar ta USN ba za ta hana a gane juna ba a nan gaba. Kasan sai a hankali sai ana sannu-sannu za a samu a daidai. A baya bayan nan hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar dakatar da wasu jami'an tsaro uku da aka kama da laifin azabtar da wani ɗalibin da suka kama a zanga-zangar goma ga watan Afrilu. Sai dai ɗalibai da lokacin jama'ar Nijar na bukatar hukumomi su ƙara faɗaɗa irin wannan hukunci akan dukkan waɗanda suka yi ta dukan ɗalibai a yayin wannan tarzoma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace. da makoma a najeriya a jihar oyo da ke kudu maso yammacin kasar shugabannin addinai na kira ga mabiya addinin kirista da su amfani da lokacin wannan biki na ista su taimakawa 'yan gudun hijira da ke cikin mawuyacin hali ga hassan umaru tambol da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana Mabiya addinin Kirista a jihar Oyon, Najeriya na bin sawun takwarorinsu a duniya wajen bukukuwan Easter. Albarkacin bukukuwan na Easter, Pastor Ademola Adeniyi ya buƙaci Kiristoci da su riƙa taimakawa mabukata da matalauta, musamman 'yan gudun hijira. have Pastor Adeniyi ya ce Kiristoci su taimakawa matalauta musamman waɗanda ba su da abinci ba su da wani abin da za su dogara da kawunansu suna buƙatar taimakon gaggawa. Pastor Ademola Adeniyi ya buƙaci Kiristoci da su ƙaunaci jama'a tun ba makwabta ba kana su zauna lafiya domin su samu ci gaba da rayuwa mai inganci kamar yadda addinin Kirista ya koyar. To ko menene mabiya addinin Kirista za su ce a game da ganin wannan ranar Esther. Wannan matar ta ce, ta gode wa Allah da yasa ta ga wannan ranar Esther lamun lafiya. Ta ce yawancin mutane da yawa ba su samu ganin wannan rana ba. Ana bukukuwan na Kirista ne a ƙasar Najeriya da ma wasu ƙasashen duniya a kowace shekara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To daga batun bukukuwan ista har yanzu muna kan wani batun na addini, inda cibiyar addinin Islama ta ƙasa a wani taron da ta kammala a jihar Sokoto a Najeriya, wanda aka rufe shi a yau Litinin. Ta yi kira ga jama'a da su rungumi batun noma a matsayin mafita ga matsin lambar tattalin arzikin da kasar ke fuskanta. Daga birnin na Shehu ga rahoton da wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyi ne aiko mana. Taken taron na cibiyar ta addinin musulunci ta Najeriya shine aikin gona a zaman mafita ga tawayar tattalin arziki a Najeriya. Manazarta a wajen taron sun mai da hankali ne akan hanyoyin da aikin na noma zai samar da isasshen abinci da kuma arziki ga 'yan kasar ta Najeriya waɗanda talauci ya yi wa katutu. To sai dai a kasidar da ya gabatar a wajen taron shugaban jami'ar musulunci ta alkalam da ke katsina Farfesa Shehu Garke Ado ya bayyana cewa ba yadda za a sami nasarar bunƙasar tattalin arziki a najeriya muddin ba a sarrafa kayayyakin da ake nomawa musamman a arewacin najeriya idan ka noma abu ka ɗauke shi daga gurin da ka noma ba ka ƙara mashi daraja ba ka kai shi wani wurin aka ƙara mashi daraja to kai ribar da zaka samu yar kaɗanci shi ko wancan da ya ƙara mashi daraja shine zai tashi da riba mai tsoka mafita shine mutanenmu kada suke bari in sun noma alkama kawai su ɗauki alkama su sayar a'a su yi kungiya su yi karo-karo su haɗa kamfanin da za su ke mai da su ta zama fulawa hakkin hukumomi ne su ba da taimakon da ya kamata in mutane sun haɗa ƙungiya suna bukata a tallafa musu da kuɗin da za su taimaka su aiwatar da wannan aiki. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku shine babban mai masaukin baƙi. ya kuma bayyana damuwa akan yadda ake gudanar da ire-iren waɗannan tarukan tare da masana da ƙwararru amma daga bisani ba wani tasiri da za su haifar duk abin da ake son a faɗa nan an faɗin shekaru da sun kauce daga baya abin da muka faɗa nan kuma za mu dawo shekara mu koma faɗin su kuma domin ba za a je a aiwatar da su ba a ƙasashenmu domin rashin gaskiya adalci da tsoron Allah za mu kuma dawo mu samu wannan matsalolin suna nan to ina son ja hankulan irin wani taro ya kamata mu za mu yi matsaya akan wasu abubuwa da mu tabbatar da mun aika su kuma gwamnatocinmu da na jihohi da na tarayya sun yi aiki da su to ko me ya ja hankalin majalisar wacce ta addini ce amma ta karkata ga wannan maudu'in a taronta a maimakon wa'azi kadai tambayar kenan da na wa shugaban cibiyar ta addinin musulunci ta najeriya dr muhammad babangida muhammad wato musulunci shi al'amari ne wanda yake mai faɗi da ya tsaya kawai abin da aka yi shi a masallaci aka yi sallah aka yi karatun alkur'ani aka yi zikiri da makamanta duk abin da ya shafi wato rayuwar musulmi da rayuwar dan adam ga baki daya musulunci yana da ta cewa wannan shekara sai muka lura cewa al'amarin talauci da kokawa da jama'a suke yi koma baya da ma yunwa wadda wato take fuskantar da yawa daga cikin mutane wannan matsala ce wadda take da muhimmanci a jawo hankalin wato shugabanni wannan kuma yana daga cikin koyarwa da musulunci taron dai ya yi matsayar cewa wajibi ne a sami haɗin kai tsakanin al'ummar musulmai mabiya a ƙidu daban-daban da ma 'yan najeriya baki ɗaya da ke da addinai iri daban-daban domin samun ci gaba mai ɗorewa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato Najeriya. Eh, gare gaɗe ‘ya'yan binne da da ‘ya'yan kawai. anan na cewa karfe 11 na safe ne da minti 16 ana sauran sashen wasu na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC ga shirinmu na ilimi. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro idan har kuna biye da shirin namu, a makon da ya gabata, kun fara jin kaɗan daga cikin tattaunawarmu da shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai. ta ƙasa a Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, inda yake bayanai akan ire-iren naƙasu da ake samu a tsakanin ɗalibai da ake horas da su don aikin malinta, wanda mafi akasarinsu suke kammala kwaleji da takardun shaidar NCE. Farfesa na ganin cewar akwai bukatar gyara a tsarin malinta. sannan na biyu waɗanda suke zuwa irin waɗannan makarantu ba so suke su zama malamai ba sun shiga wannan aikin malanta ne a rashin samun abun da suke so shi kuwa abu ka fi ƙwarewa a kai in kana son ka yi shi tun daga farko to wannan shine ɗaya daga cikin manyan dalilan da muke da su akwai kuma dalili har yanzu wanda ya shafi bayan ma mutum ya gama za ka ga mutum yana ko cikin garin kano amma gunda aka yi postin nasa don ya je ya koyarwa yana kaman kilomita 60-70 ko ma 80 daga cikin garin kuma a cikin garin yake saboda haka a sati watakila sai ya je sau ɗaya ko biyu ya dawo babu wani alaƙa a tsakaninsa da mazanna garin sosai don haka ba a iya samun irin wannan ilimi ya inganta idan mallamin ba sa zanne a cikin waɗannan al'umma kuma abin da muke cewa teacher commitment an samu wannan matsalan yana nan sosai baicin haka kuma muna ganin akwai rashin tsarin da ake bi na da na supervision na aje a rinka duba mallamin nan yanzu ko da ana yin sama zai to abun ya dan kauce ka'ida domin misali zan bayar wannan makaranta na wani mutum ne wannan kuma na gwamnati ne idan ka je sai ka samu makarantar gwamnatin waɗanda suke koyarwa ilimin su ya din amma sai ka ga wannan na private ɗin dai su suka fi cin jarrabawa to me yasa ya nuna babu supervision ba kula sosai to waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muke fama da su a yanzu idan aka duba za a ga cewar kwanakin baya gwamnati ta yi wani yunkuri na mai da wasu kwalejojin ilimi zuwa matakin jami'a ya kuka kalli wannan abun ganin cewar wannan ya zama wani abu na daban ya kuka kalli canjin da farko dai mun yi na'am da shi duk da cewa in sun je jami'a sun fita kenan daga hannunmu amma duk da haka muna na'am da wannan tsari akwai makarantun da suke kolejojin koyar da mallamai na nce wanda suka yi shekara kusan hamsin suna abu daya saboda haka don an ciyar da su gaba sun zama jami'an ilimi wannan abin farin ciki ne muna son gwamnati ta ɗage wannan ɗan abin nan ɗin da ta tsagaita na cewa a tsaya tukuna muna son gwamnati ta ci gaba ta ba su izinin wannan ta ɗaga darajansu in so samu ma a ɗan ƙara wasu wani alfanu kake ganin hakan zai kawo ga shi bangaren ilimi um, ina ganin zai mun kama, mun kama hanya kenan da cewa mai digiri shi ne zai zama malamin makaranta tun daga firamare muna ganin in haka ya faru zai ƙara tasiri ma sha'ani na ilimi a ƙasar nan bari mu duba wannan bangare wanda ya shafi a ainihin horas da su malamai da suke koyarwa a wa'annan makarantun ne akwai wani bita ko wani horaswa da akan ba su akai-akai don su ma su ainihin zama nagartattun malamai da suke koyar da masu neman zama malamai shi horar da mutum don ya zama malamin makaranta abu ne wanda yake da gaɓoɓi kamar uku na farko dai ba za ka ga malamin makaranta yana wasu al'amura ko wasu abubuwa wanda bai dace da a ce mutum gashi nan nitsatse kammalalle ko kuma wanda jama'a ba su yi na'am da wasu halayya ko yadda yake tafiyar da al'amuransa ba daga kayan da zai saka irin mutanen da zai yi alaka da su yadda zai gudanar da kansa kamar su tsafta da sauransu duka dole ya bambanta kalamunsa lafuzansa dole su zama nagari sannan tun da ya mutane ake bashi dole ne ya mai da yaran nan kamar nasa kuma shi zan so mutum ne mai son yara kuma ba mai mugunta ba kuma mai son ci gaba ya zama kuma kullun yana nan kuma yana taimaka ma waɗannan yara saboda haka irin waɗanda ake so su ilmantu don yin wannan aiki dole mutane ne sai wajen da suka sadaukar da kansu akan suna son su zama mallamai. Masu sauraro baki dai iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. Muna miƙa godiyarmu ta musamman ga babban baƙon namu, Farfesa Babba Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai. ta ƙasa a Najeriya. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata Yanzu kuma ga wannan sanarwa. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. To hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma watakila ya je kuɗi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko a wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da karfi sai samun wasu motsa jiki abinci eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shiwanin ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace yanzu kuma ga sakon da kuke aiko mana ta hanyar imel wanda Ibrahim Jirmai ya tattaro. wasiƙa mata fari ta fito daga mai dugu gty kanamma wanda ke cewa voa hausa don allah ku gaya wa shugaban efcc malam ibrahim magu ya shiga lungu-lungu da sako-sakon najeriya ya tafke barayin najeriya kada ji tsoro allah na tare da mai gaskiya sai kuma sakon haɗin gwiwa daga salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar filato da alhaji salisu abubakar imam jingir wanda ke cewa tabbas kammala aikin gyare-gyaren filin jirgin saman abuja da gwamnatin najeriya ta yi akan lokaci ba ƙaramin abin farin ciki ba ne da fatan gwamnatin najeriya za ta sake waiwayar halin da mu talakawa muke ciki na tsadar rayuwa sanadiyyar wa tattalin arzikin najeriya Saƙonmu na gaba ya fito ne daga shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar katsina comrade sanin shaga kofar ƙaura katsina wanda ke cewa salamu alaikum sashen wasu na murya amurka muna fatan jifan da aka yi wa sanata abu ibrahim ya zama darasi ga sauran 'yan majalisun najeriya baki ɗaya. sako na gaba ma na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar kebbi da sani mai lange-lange a wuri da salihu isa fana da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma wanda suke cewa a gaskiya ya kamata 'yan majalisunmu da ke abuja su dawo gida domin aikin da suke yi ya sabawa aikin da muka tura su su yi mana a zauren majalisa ganin irin manufofin shugaban kasa babu buhari na ci gaban al'ummar najeriya to amma idan bai daidai da son zuciyarsu ba sai su iya amincewa da shi saboda haka 'yan majalisunmu ya kamata ku dawo gida domin mu sake tura wasu masu son talakawa da kuma son ci gaban ƙasarmu najeriya amurka da koriya ta arewa ya kamata ku kai zuciya nesa wajen zama teburin sulhu domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da ke tsakaninku don kuwa hausawa na cewa abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin sama ba zai kawo shi ba kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sako daga ɗan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar dambam kuma autan matasan ƙaramar hukumar dambam husaini abba dambam jihar bauchin najeriya sai kuma sakon safara'u hakili zamani almajira malamfashi da matar inusa tanku bani in baka agwara neja wanda ke cewa sojin najeriya ku dage don ganin kun kawo ƙarshen mayakan boko haram da suka rage a ƙauyukan maiduguri da ƙarshe sai mun tare ɗan azumi baban khalifa da idris jikan kande da ibrahim jikan kande gidan mai kwari wanda ke cewa assalamu alaikum biyoyi hausa hakika mu talakawan najeriya muna jinjina hukumar efcc irin yadda take kwato mana kuɗaɗenmu a hannun azzalumai sai dai kash abu ɗaya ne yake ci mana tuwa ƙwarya mun kasa gane abin da ake da kuɗaɗen da ake karɓowa yanzu kuma ga labarai a takaice a yayin da yake da misali da harin da amurka ta kai akan afghanistan da kuma syria mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya yi wa koriya ta arewa gargadi da kausan harshe inda ya ce shugaban kasar amurka donald trump zai yi amfani da karfin soja idan ta kama akan gwamnatin kim jong un idan har barazanar gwajin makamin tare da kare dangi ta ci gaba mataimakin shugaban kasar ya kai ziyara a koriya ta kudu a fara ziyarar kasashe hudu na yankin asiya don kara karfafa alkawarin amurka ga kawayenta a yankin da suke fama da matsaloli game da gina goyon bayan kasa da kasa domin ƙarawa matsawa gwamnatin kim jong un lamba ta dakatar da shirye-shiryen gwajin makamin kare dangi da kuma na makami mai linzami samfurin ballistic jam'iyyar da ke mulki a turkiya tana murnar nasarar da ta samu bayan zaben raba gardama da ya baiwa shugaban kasa rajiv tayyip erdogan cikakken iko amma jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci zaben da aka yi shi ranar lahadi inda suke zargin yana cike da makudi nasarar da erdogan ya samu za ta ba damar jawo wa 'yan majalisu tarnaki haka kuma zai iya naɗa ministoci ya kuma kula da su kai tsaye shugaban ƙasa erdogan ya yi wa magoya bayansa da ke tasowa jawabi a yammacin jiya lahadi a wannan bayanin rufe rafunan zaɓe masu haro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kaimu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu zo muku da wani sabon shirin inda za mu wato so mu ji ra'ayinku kan kalaman da 'yar mai martaba sarkin kano ta yi cewa duk da cewa mahaifinta na ƙaunar mukaminsa na sarkin kano a shirye yake ya sadaukar da mukamin domin ya faɗi gaskiya sana kuke kallon wakilcin da ta masa a taron da ta yi waɗannan kalamai duk da cewa ba ta da wani mukami a masarautar kamar yadda ta faɗa da kanta sai ku kira mu a shirinmu na dare a kan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin bayyana ra'ayi kafin na a madadin nazir ahmad hausawa da ya taya ni gabatarwa da kuma julius gresham da ta haɗa mana wannan shiri sai injiniyan mu fita mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa ga masu wato shirin yau da gobe usman da maryam da kuma wato safina ai sauraro lafiya